الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan darasi na al-misqul asfari sharhin adilla na ahadari muna shafi na ashirin da ɗaya. kafin mu ci gaba akwai tambayoyi da ya kamata mu amsa wani ce assalamu alaikum malam allah ya ƙara maka wato fahimtar addini amin wadda to ya ce wanda na wato ya gudunsura magana amma dai akwai abin da ya shafi a sama ina ganin da kawo mana shi ba eh, wanda na musu sata ko kuma na cuce su yanzu ina son in biya su don allah don Allah ya shirye ni to mun gode ma Allah da ya shirye ka to malam wanda bana ganin su zan iya musu sadaka wasu da nake ganin su in na biya su za su ta ni kwarai daga kira su ta ga don ba za su rufa maka asiri ba duk da kasu ba shi kuma Allah zai rufa maka amma dan adam sai ya ki rufa maka duk da kasu zan saboda muna da matsala wannan gaskiyar sa ne to shi ne yaya zan musu zan musu sadaka ne ko yaya zan duk wanda ba za ka iya faduwa da shi ba to kai masa sadaka Allah kai masa kudinsa Allah kai masa lada domin ka tuba tsakani da Allah kuma abin da ya fi ƙarfinka ba za ka iya yin sa ba Allah ba zai kama ka da shi ba waɗanda kuma za ka iya gamuwa da su amma in har ka ba su za su yayata ta ko kuma su ci maka mutunci to su ma ka biyar da su akan wannan hukunci saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan maroƙi ya zo yana maka roƙo ko ka daidai ƙasa ka cika idanunsa da shi ya zanka. hadisi ne ni ba ni ba ne an gane duwanda ma yake son ya ga wannan yana iya duba tsakanin tafsirin imamul kurtabi wadda ya magana a kan wasu ara'u ya tabi Umar ghawun ya kawo wannan hadisin a ƙarƙashin wannan yake saboda galibi maroka suna da zambo idan ka ba su za su yi shiru in kuma baka ba su ba za su zage ka ya ce to idan ka ji tsoron za su ci maka mutunci su zage ka ka ɗauka ka ba su sai a rubuta maka ladan sadaka ba ka ba wa maroki don roƙonsa ba ne ka kare ne kare mutunci kuma sadaka in har ka san fa in baka ba ki ba zai zage ka kuma a bainar jama'a ya kunyatar da kai to ka ɗauka ka ba shi wannan bayarwar da kai ranka ba ta so ka biya kudin mutuncinka ne kuma za a rubuta maka ladar sadaka ko kun gane magana daukar ka je ka ce ko mun ce a ba maroki kudi mu ba mu ce ba ko a ba shi sadaka in kana da magana ka yi tun kafin wuce kuma babu shi kana zan wuce babu ko yawa ka biya kudin mutuncinka ne ba ka ba shi ba wani ce assalamu alaikum eh, Allah ya ƙara wa malam lafiya amin tambaya na ita ce irin askin da samari suke a yanzu a yanzu in an ce musu babu kyawu sai su ce wai a kawo aya ko hadisi da ya hana irin wannan askin kuma sai su cewa ai annabi bai taɓa yin malu ba to samari kenan masu shi ɗan adam ina son ka gane kai da kake tambaya dan adam fa idan yana son abu to shi ma ko ba shi da aya ko ba shi da hadisi sai ya kokarin kada abu haka ne saboda ai Allah cewa ya wa kana al-insanu aktsara shay'in jadal duk halitta ta ba da jayayya dan adam jayayya akan son abun da ya sa a gaban duk halittar da zai inji Allah ba wanda ya kai shi jayayya saboda kai in Allah ya fito masa ta can zai fito ta can kai da kake magana da shi ke cewa ka kawo aya ko hadisi ya san baka da ayar ne amma in yi zo gaban mai ayar ba zai magana ba <laughs> wallahi ba zai amma saboda yana son ya ta ja da kai ya ce to kawo aya to kai din ma kuma dama kamar dai duka hankoron ne duka ba ka da ayar ba ka da hadisi to da ka sai tsaya zazzare maka idanu ko kana da aya <laughs> ko kuma kaga ai yanzu sun ce annabi bai taɓa yin malu ba ko dai kai baka sani ba in baka sani ba baka sani ba amma baka iya cewa bai taɓa yi wanda a cikin sahabbai magana ya ce irhamul muhalliqin Allahumma arhamul muhalliqin ya Allah ka ji tausayi masu aski kwalkwabo yace ya Allah ka ji tausayi kai marhama a masu aski kwalkwabo wanda suka yi saitai suna zaune suka ce har da masu saitai ya ke ce a A eh. sai da ya faɗi sau uku akan masu askin kwalkwabo sannan a na uku ne ya ce wani mukassiri na har da masu yin saitai sai ya yi gina duk da cewa wannan hadisi ana kawo shi akan aikin hajji ne ba akan kowace mu'amala ta aski da ake ba amma dai ko ba komai anan an nuna falalar aski kwalkwabo a aikin hajji to kuma annabi ba zai wannan ba qur'ani ba cewa yayi la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah da muhallikina za ku shiga makka kuna amintattu kuma kuna masu askin kwalkwabo askin kwalkwabo ya fara ambata sannan ya ce wa da masu sai sai nasin qur'ani to amma dai abinda muke so shi ne kana da zabi a wannan ko kai tsaye ko kai kwalkwabo duk kana da zabi kowanne yana da nasi a kansa amma abinda annabi ya ana shi ne ta shine bin bil Ka yi kama da kakarai idan askin ka na kakarai ne to kana da hadisi a fili wanda annabi ya ce man shabbaha bi qaumin fa huwa min wanda duk aikin na amerikawa ne da su yake koyi kuma yana cewa sai an kawo masa hadisin da ya hana wannan to hadisi ya ce duk wanda kai koyi da shi in ba da annabi kai ba to kana tare da su saboda haka masu yin wannan askin sai mu gani cewa da limamin garin su suke koyi da irin al'adar da iyayensu suka tashi a ciki da ita suke koyi da kuma yadda annabi ya aiki su ma haka suka yi in annabi sai ta yin yayi irin yadda suka yi haka yi to su ba da wadda amsa in dai ba wadda annabin yayi ba to nawa suke yi su nawa irin askin suwa su kuma daga ina askin ya taso duka ko irin wannan askin fa in ka dauke shi da ya wuce shekara goma ba ya shigo nan gari ya shigo nan kasa duk gaba ɗayan ko ya wuce da wuce shekara goma to da can ya ake aske irin wannan ake yi to idan kana koyi da wani arne kana da hadisi cewa za Allah zai da kai tare da su an gane ai anan muka karanta hadisi manzo Allah ya ce akwai wasu mutane ba su da sahabbai ba su ga abin nan ba amma suna kaunar su za a da su tare da su saboda kaunar da suke bai da koyi da suke da su akwai kuma mutanen da baka haɗu da su ba amma ranar tashin alkiyama sai Allah ya haɗa ka da su su ne kafirai da kai koyi da su ko daga amurka ka ɗauko kafiri kai koyi da shi ranar tashin alkiyama sai Allah ya kai ka gurin su kai nasu ne wa man yatawallahu minkum alqur'ani ne yake magana wanda zai ji jibince su ya mai da su abokai ya koyi da su fa innahu minkum yana cikin su sai hadisi ya zo karara yace man tashabbaha wanda ya kama kai kama da su wajen aski to fa huwa bin kana cikin su to da harkar ba ta wasa ba ne. kada mutum ya ɗauka zai zo ya kitso ya ce babu hadisin da ya hana ko ya sa dan kunne ya ce babu hadisin da ya hana a'a kana kamantuwa ne da wasu mutane da suke da wannan na ba ta amfanta yau annabi kuma Allah ya wajabta maka sai kai koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ina fata an fahimta an gane abin da yake cutar ku akwai wata tasha da tashar ikira shekara goma ko ba zan ce za su kai goma ba amma dai za su kai irin shida ko bakwai kin nan an yi bikin kakkasa al'adun duniya to shine sai aka fito da wasu abubuwa waɗanda musulmai suke yi amma ba su ɗan turawa suke koyi da su ba kai wasu abubuwan ba hatimi ne na wasu gumaka ake sawa a jikin riguna hatimin gumaka ne wasu yaran mu suke tsaya suke shigowa da su wuni aka yi a wannan tashar ana nuna waɗannan abubuwa ɗin kowanne aka daga sai an faɗi a ma'anarsa suna shirin da larabci al'ummar musulmai a duniya sun ɗunguma sun shiga cikin wannan suna ta tallan gumaka amma suna najeriya suna tallan gumakan amurka duk ba su matsali so irin waɗannan al'amura shi ne abinda duk ba ka san ma'anarsa ba kai akwai wani irin aski da ake wanda ko a amurka in ka mai shi to ka ce masa kawai ya zo ku yi lugu don ɗan lugu ne yake yin amma mutane yaranmu suna yi a nan wanda ina wani ba amurka zai shigo ƙasar nan in ya ganka zai ce ya samu ɗan lugu saboda su a ƙasar su ɗan ludu ne kawai duk wanda ka yana wannan askin ludu yake ko a nan najeriya akwai wasu mata da za ka sun yi askin kwalkwabo yana da manufa ba wai arnanci ne kadai ba akwai bautar da ake da ba haka kawai ba ne ka bincika yanzu jirgi rigunan kunan da suke ɗauke da wasu rubutu da wasu abubuwa akwai wani littafi ana kiransa katsarul yahudi matsalar ku shine ba ku karatu babu karatu ba kusan ma mai kuke ba littafin sunansa katsarul yahudi hatsarin yahudu a duniya hatsarin da yahudu yake jawo wa musulmi sai lalata maka aƙida ya ajiye ka hatta yanzu misali zan bayar kun ga wayan nan kofar ta ɗaya ne ko wannan kofa ɗaya amma ko ka san me yasa aka mata kofa ɗaya da kansa ya ka riƙe. ko ka san dalili to in ka koma littafin za ka samu dalilin duk abin da ka zazzun yi na tsayarwa sun sa masa ta mota honda ɗin nan da kake gani duk abin da ake samu su akwai manufa a jiki kai ne baka sani ba amma ba za ka yi karatu ba kuma wanda ya karatu ya zo ya gaya maka ba za ka yadda ba sai ka ɗauka masu yake hana ka jin daɗi amma duk abin da ka sani yana da manufa a jiki ba wai haka kawai ake wani tab ne wanda yake tallan wata manufa ko shi kamfanin yana da wannan abu kuma yana da aƙida irin ta wannan abun sai ya manna wannan abu kuma yana da manufarsa amma ba haka kawai bane ba wai ado bane kawai akwai manufa a ciki so abinda muke magana shi ne idan za ka bar gashi a kanka ba za ka yi aski ba abinda manzo Allah ya ce ka yi shi ne man kana lahu sha'arun falyukrimhu wanda duk yake da gashi kuma yana sha'awar gashi to ya girmama gashi ya tsaftace shi ya wanke shi ya shafa mishi mai ya rinka yi masa kum don annabi ya ga wani da gashi a kansa a tuttuke sai ce ku tambayi wannan mana shi kan ba shi da abin da zai tsefe kansa ne akwai masu barin gashi a mummurde haka ba sa tsefe shi annabi ya ce su kan shi wannan ba shi da abin da zai taje kansa ne ya ga wani kuma ya yi kitso da gashi a kansa na ga wani masu gashi suna kallo na ba kuma ba daina magana zan yi ba <laughs> saboda ku kuke tambayoyin nan ni ba ni nake ba ne nake rubuta tambayar ba ya ga wani kuma ya yi kitso a kansa sai annabi ya ce a ah, wannan kam ya kafa bukka ta shedan a kansa bukka duk namijin da ya yi kitso to ya yi ma shedan gida sai ka tashi za ka fita daga gidan sai shi ya ya shiga cikin kitson sai ya zauna sai kai ta dakon sa kana tsayawa da shi a gari yana kanka kamar yadda kake gana daukan ɗan yaro amma idan Allah ya maka gashi kana son kuma sha'awar ka bar shi saboda ana ado da shi amma in yayi yawa baya zama ado to sai a gyara shi a wanke shi a shafa masa mai tun zamanin manzo Allah ana shafa ma gashi mai a kuma tsefe shi ya zama iska tana shigansa ya zama kuma duk inda wata kura ta taɓa shi ya yi da titu a wanki sai a shafa masa mai ya zama yana kyalli wannan hadisin abu dawud ya tabbatar da haka cewa wanda duk yake da gashi to ya girmama shi ne ya gyara shi kare rinka barinsa da datti amma maganan ka yi wani irin aski salo daban wanda yake kama da askin har na za a ce ko to wannan kuma kamantuwa ne da su Allah zai tashe ka da su ma idan kamar gashin ka dan annabi ya ce ka gyara shi ka taje shi wannan baka yi laifi ba ka tsaftace shi maka tabbata in janaba ta same ka zaka wanke shi yadda ruwa zai raka shi saboda kada ka zo ka yi matsalar ka illa ina ba ta an wannan yace assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam ilmi da nisan kwana amin tambaya na shi ne mashin ne ya taka zakara hanjinsa ya fito waje amma bai mutu ba an ɗauko wuka za a yanka sai wani ya hana ya ce ba za a yanka ba wai ta dawo bushe haka zakaran ya mutu murus aka mai da wuka shi ne nake son ƙarin bayani na gode ta san malami juji ne kowa ya ɗebo da cinsa zai zuba maka mai kawai kowa ya ɗebo tarkatansa a kai wajen malam saboda likitan to wanda ya ce kada a yanka abinda ɗan ya dogara da shi akwai wasu daga cikin malaman masabar malikiya suna da ganin cewa duk abinda aka buge shi kuma aka tabbatar ba zai rayu ba wato zai mutu daga nan to ba za a yanka akwai daga cikin malaman malikiya wanda suke da wannan ra'ayi to ina ga watakila fatawarsu ya ɗauka to amma ita ma wannan fatawar ta malaman malikiya din ta saba da wani nassin qur'ani kuma duk saboda nassin qur'ani kuma zai kawar da ra'ayin kowa to shine a fassarar da ibn kasir yayi da sauran wasu malamai a cikin suratul ma'ida wanda ubangiji ya ce hurrimat alaykumul abinnan maitat wa dam wa abin nan wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairi Allah bi sai ce wal munhamikatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nabihatu wa ma akala sabu waɗannan dabbobi ne dukkan su masu kiwo a inda hatsari yake munhamika wato ita ce wacce aka yi mazarara akan sa mata igiya tana kewayawa tana kiwo sai ta turnike kanta da igiyar da aka sa mata ta shaƙe kanta kuma sai ta faɗi tana shure-shure za ta mutu saboda ta shaƙe kanta da igiya ɗaya kenan na biyu wal mauƙuza mauƙuza ita ce wacce wato aka ɗauki abin jifa sai aka jefe ta da shi sai kuma aka same ta a makasa sai ta faɗi tana wutsun za ta mutu akwai dabba ta duken. an gane wal ita ce wanda ita kuma ta hau can ƙororuwar dutse tana kiwo akwai dabbobin da ake hawa dutse da su ana kiwo kawai sai ta rikito kuma ta kasa tsayawa ta yi ta gangarwa. kafin ta iso ƙasa ta kaskare ta zaɓi wani hali sai aka same ta ba ta mutu ba don ba ta nawa kenan ta uku wannan ɗaya haku dabba ta hudu ita ce dabbar da suna faɗa da ‘yan uwarta sai ta tunkure ta ta soke ta da ƙaho ƙafanta ya soki zuciyarta sai ga dabbar ta faɗi ita ma tana shure-shure dabba ta nawa dabba ta biyar wama ko wama akala sabu kiwo ake yi a daji sai zaki ya keɓance dabba guda ɗaya sai sa ta a gaba kawai yana bi an gane yana bi ya kama ta kawai sai ya fara ci sai aka zo aka same ta ba ta wurin yankanta yake ci ba ya ci kamar rabinta amma tana motsi Ba ta mutu ba kenan dabba ta biyar ubangiji yake duk waɗannan ba za a ci ba illa ma tun sai wanda kuka same su da rai kuka yanka su in dai an same ta da rai kuma ba a makoshi ba aka a wato abin da ya same ta sai aka yanka jijiyarta da wuka kuma aka yi basmala ƙurari ya ce za a ci an gane to yanzu an dauko wuka hanjin sa ne ya fita kaga ma zakaitu wanda aka fara cin ta tattiki ai ta ma hanjin ta fita amma qur'ani yace in an samu wuyan ta an yanka bata mutu ba kuma har in ta shura ta motsi bayan an yanka kuma jinin ta ya zuba to za a ci to da kawai ya zaku kun yi asarar zakara ne sai ku kuri da asarar da kuma zakara Allah ya ji kansa <laughs> ko ba ga ba na'am amma a wajen malikiya suka ce to kawai su idrakin su wai ba za ta rayu ba da tun da ba za ta rayu ba ai ta riga ma ta mutu ne amma wa ya ce mutu ta mutu dan Allah yanzu ta mutu ba ta mutu ba ka san malikiya suna da dan wani tsanani haka duk da cewa nan mazabar malikiya ake amma dai wallahi suna da tsanani wani lokaci in sun za matsala a gaba sai sun hana ku sake sakat saboda sabbin zari'a an gane sun suna ganin kawai a haƙura shi ne wannan ga wannan fatawar ya ɗauka kuma da Allah karka koma ka ce masa ya yi laifi ya dogara ne da wani abu na ilmi amma kuma dalilin da ya dogara da shi bai da ƙarfin nassin ƙur'ani domin nassin ƙur'ani ya fi komai ƙarfi a shari'a Allah na ba ta an bani wannan shi ne za mu ci gaba eh, ya ce wujubu ta'allimi ma ya sulhu faru da ainihi wajabcin sanin abin da zai inganta masa imani wato imani shi ne yarda da Allah guda daya da sauran rukunan an gane to wannan imanin in kai shi ka tsaya ba sallah to imanin ba zai ingantu ba idan ka tsaya ba azumi imanin ba zai ingantu ba kuma ba zai karu ba saboda abin da zai inganta wannan imani shine ka san hukunce hukuncen sallah domin sallah tana daga cikin abin da za ta kara maka yawan imani kuma ta hada ka da ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yasa bayan imani to sai ilmin sanin ibada bayan ka yarda da la ilaha illallah To kuma sai sanin hukunce hukuncen ibada saboda waɗannan su ne za su gyara maka imani ne mun tsaya akan cewa ahkamis salat ko ƙila mala yace aka ce Asalatu salatu asluha fil luga asalinta a lugar larabci shine addu'a wato yin addu'a kuma kamar yadda muka ambata muku a wancan satin cewa malaman luga da malaman shari'a suna samun matsala ta bambanci a wajen fahimtar nusus idan da luga larabci za ta iya wadatarwa ba tare da sai an nemi ilimin shari'a ba to da larabawa ba za su buƙaci sai annabi ya karanta alkur'ani ya musu bayani da za su iya fahimtar sa kawai a harshen su na larabci to amma kuma tun da luga ba za ta iya wadatuwa ba dole sai an samu ilimi na shari'a ya shiga ciki to dole ne saboda kaga as-salat a lugha shine addu'a kamar yadda muka faɗi cewa in ɗan adam zai daga hannu ya ce Allah ka bani lafiya ko Allah ka bin arziki ko Allah ka sa in shiga aljanna duk da wani abu da zaka roƙa a ce wannan yana matsayin sallah to da kuwa hatta kafiri ma za a ce yana sallah kenan don shi ma zai iya daga aro ya sai Allah ya bashi kuɗi ko to kaga kenan ai ba zai iya isar da ma'anar sallar da ake da bukata wanda annabi ya zo da ita ba ko zai isar saboda ka ba zai isar ba don haka a wajen luga addu'a ita ce sallah amma a wajen shari'a abinda ake nufi da sallah shine sai ta hada tsarki ta haɗa alwala kuma ta haɗa kabbarori da ruku'u da sujjada da kira'o'i da komai wannan shi ake kira sallah shi ya zama ne yace a lugha ana nufin abdu'a, wa istilahan amma a shari'a ana nufin qurbatun fi'liya ita ce kusantar Allah ta hanyar aiki kuma wannan aikin da za a ka kusanci Allah da shi yana da bangarori daban za ta hiramin ma'abocin bangaren kabbarar harama kaga Sallah za ta shigo kenan ma'abocin salam yin sallama banda yin kabbarar harama ma'abociyar sujjada an gane wato kenan sai ta hada kabbarar harama alwala tsarki sallah sallabewa sujjada da dai sauransu faƙadi haddada ko ko haddadu ibn urfa wato ibn urfa haka ya bada ya haddabe cewa abinda ake nufi da sallah ita ce wannan abin to sai at-tahara shi ita at-tahara sallar sai ba ta ingantuwa sai da tsarki da haka kuma masu usuli suna cewa ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajibu abinda duk ba zai zama wato wajibi ya cika ba sai da shi to shi din ma wajibi ne idan sallah ba za ta inganta ba sai da alwala to alwala za ta zama wajiba idan alwala ba za ta inganta ba sai da tsarki to tsarki zai zama wajibi saboda duk abin da in ya zama wajibi ne kuma ba zai iya cika ba sai ya samu wani abu to shi ma wajibi ne saboda kai ta tsahara bi fatihi ta shine ayi maqaul din fataha tsahara lugatan ta. a luga yana nufin annazaha wannazafa nazaha da nazafa kusan abu ɗaya ne dukkan tsarkakewa ne gusarwa da tsaftacewa minal adinas na daga datti saboda sai ka gusar sannan ka tsaftace idan da za ka yi tsarki amma bayan gida bai fita ba to ai baka gusar ba idan kuma in ya gusa shi kuma bai wanku tsabba to nan ma ba a tsarkake shi ba ko da ba a ganin sa amma yana nan da sauran abubuwa to ba a yi nazafa ba saboda nazafa sai an tsabtace an tabbatar da babu babu shi a nan muna son tun da mun ce wasu abubuwa ɗin da suke da muhimmanci idan mun zo gabar su za mu yi magana kuma yadda tsarkin idan mun zo kan gabarsa za mu yi maganganu a kai asiyam sannan sai azumi menene azumi shi kuma a lugar al'imsa shi ne kamewa wato kaga kenan a nan ma malaman shari'a ba za su haɗu da malaman luga ba saboda shi a wajen mai luga idan an ce azumi to in ka yi shuru ma ba ka magana ba kana azumi ne kaga wani abu da zama azumi a shar'ance kam ko zai zama so ba zai zama ba wafi shari'a amma a shari'a kuma shi ne imsakun kamewa maksusin kamewa ta musamman ta musamman fi zamanin maksus an gane a lokaci keɓantacce na musamman sannan ai shai'in maksus akan kuma abin da ya zamanto keɓantacce bi shara'i'in maksusa sannan kuma da wasu sharuɗa keɓantattu zuma. shi za ka ga gusa suna cewa shi azumi shi ne al'imsa kamewa kaga lokaci na musamman zai ci makamin tulu in fajir kaga lokaci ne na musamman ka kame daga barin cin abinci daga ketowar alfijir ila gurubi shams an gane zuwa faduwar rana wannan shi ma zamanin ne maksus sai rana ta faɗi yake cin abinci kafin rana kuma ta fito a ɗauki niyyar azumi ba za a daina azumi ba sai kuma rana ta fadi kaga zamanin ne maksus keɓantaccen lokaci ne an shay'in maksus kuma akan wani abu keɓantacce shine wannan din ya zama bautar Allah za ka yi na azumi domin inda za ka tashi mutum da azuma ba ka ci abinci ba kuma har zuwa faɗuwar rana ba ka ci abinci ba ka ce wani ne kake yi har kawai na ga dama to kaga baya zama azumi shine sai ya zama an shaikin maksus wannan niyyar ta zama akan wani abu ne ke bantacce cewa yi shi ne da niyyar azumi don bauta ma Allah bi shara'iqin maksusa da sharuɗa waɗanda suke ke bantattu shine da niyyar cewa bautar Allah za ka yi sharaɗi za ka yi wannan abun don kusantar Allah don neman lada a wajen Allah don sadar da umarnin Ubangiji don ya ce ka yi haka to wannan shine ya zamanto azumi ashar shine malam zai sharhi akan wancan jumla ta mai ahlabi da yayi magana cewa ah, summa ma'rifatu ma yaslihu bihi da ainihi ka ahkami salati wa taharati wa siyam yanzu zai dauki wannan jumlar ita ne zai mata sharhi akai ai summa ba'da tasihu imanihi malai ta nan bayan ya inganta imaninsa wa tawdiru qalbihi da kuma wato dorar da zuciyarsa ko muwafaƙantar da zuciyarsa shine ya dora ga zuciyarsa ala itiqadi sahih a bisa itiqadi ingantacce wanda ya kudurci Allah ɗaya ne shine imani Allah guda ɗaya ne kuma shi zai bauta masa wa ta'alluqi qalbihi kuma zuciyarsa ta zamanto tayi ta'alluqi tara sai tayi alaka bi rabbihi da ubangijinsa ta'alluqan ta'alluqin da ya zamanto la yaliqu bi ghairihi subhanahu alaƙarka da ubangiji ta zamanto to cikakkiyar alaƙa kuma zuciyarka ta yi alaƙa ta yi ta'alluki ta rataye da Allah ratayar da ta yi ma Allah saɓanin wato ratayar da ba yi ma wani ba ma'ana yadda kake jin ubangiji to ya fi kowa ba mutumin da a duniya za ka iya bashi wannan sikar sai ubangiji an gane a yanzu misali idan ka shiga mota da wa kake suka da direba ko da Allah Wa ai kake ba shi tabbaci da yarda da dogaro da direba ko da Allah na ba na jinsa sosai to kaga ta'allukinka da Allah ya fi karfi da ya fi ƙarfin ta'allukin da kake da shi da direba amma direba sabab ne ko bature da ya yi mota ya ba da garanti waniya a jikin mota ya rubuta garanti to idan ka shige ta aka zuba mata mai ka tayar da ita sai mu ce to a yi salati kuma a yi addu'a kar Allah ya kiyaye imana eh tun da garanti bature ya ba da garanti a yi, za ka yadda da wannan to kaka kenan baka da baka da ta'alluki da bature amma in za mu ce Allah ya kiyaye sai ka ce abin. saboda ta'addukin ka yanzu da waya fi karfi shi ne ta'addukin da zaka ba ma Allah sama da wanda duk ba Allah ba zaka iya ba shi wannan ta'addukin ba wannan shi ake son ka kudurce wannan aran ya to Allah shi ne garanti ɗinka ina fata an fahimta na'am fa'iza tammala ko zalika idan wannan ya tabbata a zuciyar ɗan adam ya to komai ya rataya ma ubangiji kuma ya dogara da Allah komai ya mayar da shi wajen Allah zuciyarsa haka take da ta'alluki da Allah idan wannan ya cika akan zuciyarsa to shari'a mutum daga nan sai ya fara fi bina'il a'mali fardan wa nafla ya fara yadda za a yi gina ayyukansa akan ilimi na farilla da na nafila bayan ya samu wancan ta'allukin kaga kenan imani ya tabbata to yanzu kuma abin da zai gyara maka imani shi ne, sai ka san farillarka ka san yadda za ka yi nafila ne abin da malam ɗin yake nufi sun ba ma'arifatu ma ya suluhu bihi ina fata an fahimta kun fahimce ni ko ta ولذلك يجي saboda haka asharar musallihu mawallafin littafin ahlari sai ya maka nuni da cewa bayan ka inganta imani sai kuma ka ƙaura daga nan ka shiga neman ilmin sallah ilmin azumi ilmin zakka ilmin aikin hajji ilmin mu'amala na kasuwanci to daga nan kuma shine za ka gina ayyukanka kan rukunin da yake da ƙarfi amma idan ka yi imani baka san waɗannan ba kuma to zai iya yiwa imanin ka a rasa shi saboda idan sallah ba ta da kyau to imani kuma ba zai kai ko ina ba da salloli da azumi da su zakka da azka da sauran karatun alkur'ani da ka sani su suke karfafar da imani kuma su gina shi ya bunƙasa a cikin zuciya su kamar bayi suke akai shukar da aka yi na aƙidar ɗan adam a cikin zuciyarsa so kullum kai sallah sai Allah ya ƙara cire imanin ka gaba kullum kai wani abu na ibada sai ya zamanto an ƙara imanin ka gaba saboda haka imanin ka yana cikin zuciya amma yana samun bayi Shi ne abinda Allah ya buga misali da shi cewa alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun yace kamar wata bishiya ne wanda tushen ta yana nan tabbaci a cikin kasa wa farqu hafi sama amma rasanta suna nan a cikin sama to aqidar la ilaha illallah tana nan a rai ba ka da kowa wanda zaka bauta ma da gaskiya sai Allah ba wanda kake da sika da tabbaci da garanti a kansa sai Allah to sa'an nan kuma sallolinka da azuminka su kuma rasta ne wanda ana kallon su a fili amma ba iya ganin jijiyar tana cikin kaza ko kun gane magana to wannan shine abin da ake kira wato imani a ran dan adam an gane salloli su ne rasta suna ƙara ma dan adam ado suna ƙara masa girma suna ƙara masa wato bayyanuwar imani da karuwarsa saboda sallolin da yake da azka sanan sai mai mawallafin littafi ya maka nuni ila ahammi ma bagi an sarifa ilai mafi muhimmancin abin da ya kamata ka juya ka koma zuwa gare shi shine ne wa huwa tahsilul ilmi shine neman ilimi na sanin hukunce hukuncen Allah wannan shine abin da ya kamata bayan ka ce la ilaha illallah ka yarda da ita ka yarda da komai kuma ka yarda da Allah to babu abin da ya kamata kuma ka fara ka koma ka fuskance shi sai kuma neman ilimi kuma ilimin nafi'a ilimin da zai amfane ka wanda zai hada ka da ubangiji kuma ya gyara alaƙarka da Allah kuma ya sa ayyukanka su zamanto karɓaɓɓu duk wani ilimi da zai nesanta ka da Allah ya hana karbuwar aikinka a wajen Allah to wannan ilimin bai zama mai amfani ba sai dai ilimi ne mai cutarwa an gane allazi yasiqu bihi fard al-aini ilmin da zai zama da shi ne farillar dole da aka farlanta maka za ta inganta min salatin na daga sallah wa gairiha da watanta an fahimta ko amma fardul aini malaiti amma ita farillar dole nan da ake magana wace iri ce wa huwa ma ta'allaqa bi nafsil ma'mura wato shine abin da yake da ta'alluki da nafsin haƙiƙanin abin da aka umurce ka da shi an umurce ka da yin mai sallah an umurce ka da yin azumi an umurce ka da yin aikin haji in ka samu dama an umurce ka da yin zakka idan kana da dukiya waɗannan farillar ita ce wadda take da alaƙa da wannan ɓangaren abinda ya zama maka wajibi tilas dole sai ka nemi iliminsa saboda haka ba wanda zai sauke maka farillar sallah sai kai ba wanda zai maka sallah sai kai ba wanda kuma ya kamata ya santa sai kai ba wani wanda zai iya ɗauke maka wannan abu ko akwai ba mai iya ɗauke maka saboda haka hukuncinka ne farillarka ce wajibinka ne Allah ya dora mu ba bai iya dauke mu ko ƴaƴanka ba za su dauke maka ba saboda haka in ka tura matanka islamiya ko ka tura ƴaƴanka islamiya kai ka zauna to ba za su iya dauke maka ba kowa wajibin ka yake dauka kai ya kamata kowa ya san wannan na fata dai an fahimta na likaunihi imani yace saboda ita farillar da Allah ya tsora maka kasancewarta la yasqutu anhu bi fi'li ghairi bari da Allah ya dora maka ba ta faduwa da aikin waninka sai kai ne in ka aikata amma wani ba zai aikata ba yanzu dan ɗanka ya tashi yayi sallah wannan sallar ba za ta wakilce ka ba abun Allah ko kai ka shi ya sallar kuwa ba za ta wakilce ka ba abun Allah sai kai ma ka yi mai sai kai ma ka yi taka haka 'ya'yanka ba za su tashi su azumi ba kuma azumin ya wakilce ka gara ma kila aikin hajji in ka a maka za a yi amma yanzu sallah in ka zo ka zauna kullum kana cewa kai yaya na ni fa na gaji gaskiya ku rinka yi mun sallan a ina sunan ka mara sallah <laughs> ba ka da sallah wallahi amma ga aikin hajji za ka yi cewa dan ka je maka wannan za a iya yi ina ba da an fahimta shi yasa yace ce farillar da ta kasance la yasqutu anhu bi fi'li ghairi ba za ta iya faduwa ta sauka akan ka ba dan wani ya aikata ta kama yasqutu anhu fardul kifaya kamar yadda farilla ta kifaya take iya faduwa idan wasu sun tsaya sun aikata kai baka aikata ba bi fi'lil ba'd wato da sallar ko da aikin wasu yanzu misali mu dauki sallar jana'iza idan an yi shelar jana'iza baka samu zuwa ba don uzuri to shikenan waɗannan mutane da suka taru suka yi sallah to an dauke maka wannan kaga kenan zaka iya faduwa da aikin wasu ko amma a ce ana ta kiran sallah duk a masallaci a gari sai ka kika ka fito sallah kuma ka kika yi sallar ma a inda kake ka ce ai musulmai sun yi sun dauke maka hawa ba za a dauke maka wannan ina fata an fahimta farillar da Allah ya dora maka ba wani wanda yake dauke maka wa qad urifa al-fard an yi definition na farilla aka yi ta'arifinta a kan bai an yi ta alluga kuma istilahan an yi ta istilahi na shari'a annahu idan an ce far farilla me ake nufi da shi ma amara shari'u bi fi'lihi amran jaziman shine abin da shari'a ta yi umarnin a aikata shi kuma umarni na yanke wanda ba zai karbi wani uzuri ba sai kai shine jazim kuma yusabu fa'iluhu wanda duk ya aikata wannan umurnin za a bashi lada to shi ake kira farilla wa yastahiqu al-iqabu tarikuhu wanda kuma ya bar shi ya cancanci ai masa azaba to wannan shi ake kira farilla jama'a kun fahimta ko ana nufin farilla shine abinda shari'a ta ce ka aikata ba wanda zai dauke maka dole sai kai sannan idan kai akwai lada mai gwabin gaske sannan in ka ƙi kuma to za a maka azaba wannan shine ake kiran sa farilla Wazalika irin wannan abu kasalati malai ce kamar sallah wa taharati da kuma tsarki wa siya wa sawmi da azumi wa ma ila zalika da wani abun da yake kama da irin wannan min al fara'id daga farilla al maqtu'u bi fardiyatiha wacce aka yanke ta da farillata an gane muta'ayyinun alal abdil qiyam biha wanda aka ayyana ta akan bawa dole sai ya tsaya da ita yayi ta an wajabta ma kowa sai yayi sallah ko baka da lafiya sai kai na fata an fahimta wa qawluhu fadin sa da yace ka ahkamis sala kamar hukuncin sallah wannan zai zama wajibi hukuncin sallah wajibi ne ba rangwame a cikin ai ma'anar sa shine ya ta'ayyanu alal mukallaf ya zama wajibi an ayyana shi akan mu baligi ma'rifatul ahkam sanin hukunce hukunce ash-shar'iyya an gane na hukuncin shari'ar Allah al-manutatu bihi da abin da yake nan nannade da wannan abin dole shi ma sai an yi kanshi wa zalika ayyatul ahkamus salam misali hukunce hukuncen sallah wa sifatuha da sifofinta التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم siffofin da ta zo da ita daga annabi sallallahu alaihi wasallam izi huwa allazi bayyana lana domin shi annabi shine ya bayyana a gare mu kaifiyataha wa hay'ataha kamannin sallar annabi ne ya bayyana da yadda kuma za a yi sallar to dole sallar ka ta zamanto haka yadda annabi yayi da kuma sifar yadda yayi ta wa qala domin annabi ya ce sallu ku yi sallah kama ra'aytumuni usalli kamar yadda ni kuka ga nayi sallah ba ta da bambanci yadda annabi yayi haka ba kai wa an yumayyiza baina ma huwa fardun minha kuma mutun ya zamanto yana iya rarrabe tsakanin abin da ya zamanto farilla ne daga sallah wa ma huwa sunna da kuma abin da ya zamanto sunna ne duk kana iya bambanta su wa ma huwa fadila da kuma abin da ya zamanto mustahabbi duk zaka iya rarrabe su wannan ba a ɗauke maka ba tilas ne tilas ne sai kai yadda ka san cin tuwo ma ya fi haka don gara ka rasa tuwo da ka rasa sallah wannan wajibi ne li'annaha domin ita sallah dishta ishtamalat ala aqwalin wa af'alin sallah ta haɗu ne akan maganganu maganganun su ne kabbarori karatun fatiha karatun sura duk maganar ubangiji ne ake tasbihi da duk ake sallah ta haɗu akan magana amma magana ba iri ba taka ba karatun fatiha karatun sura tasbihi da ake yin Allahu akbar waɗannan dukkan su magana da harshe ake yi sallah ta haɗu akan wannan wa afu'an da kuma aiki aiki kuma shine ka sunkuya ka daga ka tafi sujjada ka dago duk wannan aiki ne an gane saboda haka sallah ta hadu akan magana da kuma aiki kulluha dukkan waɗannan ayyukan da ka sani na karatun na aikin kan kasimu tara darbu ila fardin zuwa ga farilla wanda yake la taslihu illa bihi duk waɗannan ayyukan ba za su iya ingantuwa ba dole sai da ilimin su ba za su iya samuwa ba dole sai da ilimi ba za su iya zama kyakkyawa ba sai da ilimi wa ila sunnatin kuma ta rabu zuwa ga sunna wanda yake la ta timmu illa biha sallah kuma ba za ta iya cika ba sai da sunnoninta da za ka ɗauki farillanta tsagwaran ka yi to ba za ka cika ba ka ce wannan su ne wajibai kuma su zan yi sauran ba zan yi su ba to sallah ba za ta kyau ba za a karba ba ko an fahimta ko yanzu mu ɗauka karatun fatiha farillan ne karatun sura sunna ce shi gane zai karanta fatiha sai kai ruku kuma ba za ka yi tasbihi ba don tasbihi sunna ce duk abin da ya shafi sunna in ka zubar da su to sallama za ta zama ba sallah kake ba ina ba ta an fahimta don haka la ta illa bi far ba za ta cika ba sai da an tsaya da farillanta sannan kuma ba za ta cika ba sai da sunnoninta la ta illa biha ba za ta cika ba sai da sunnoninta wa ila fadilatin kuma ta karkasu zuwa ga mustahabi har yanzu wanda shi ma la takmulu illa biha ba za ta iya kammala ta zama kammalalliya yadda ake bukatar ta ba sai an zo da mustahabbanta to saboda haka kenan kaga kowanne in an zare ba za ta cika ba in aka zare mustahabban sallah ba a yi ba to ba za ta cika ba sallah idan aka ware sunnoni aka ce ba za a yi su ba ba za ta cika ba saboda haka bangarori uku nan sai sun haɗu ko sai an zo farillanta sai an zo sunnoninta sai an zo da mustahabbanta kuma dukkan su ba za a iya zuwa da su ba sai an san su shi yasa ya zama wajibi sai ka nemi sanin Allah Allah bai sauke ma wannan kuma bai rangwanta maka dole sai ka zo da su fa yajibu yati ya zama wajibi ala kulli insanin akan kowane mutum mutum din yana nufin musulmi ya wajaba akan kowane musulmi ta'allama ahkamu dinihi ya san hukunce hukuncen addininsa li ya'ti bil ibada domin ya zo da ibadarsa ala akmali halatiha ya zo da ita a bisa mafi cikar halin da take ciki wajibi ne sai kai wannan wa qad fassala a'immatana yace jagororin mu malamai da suka gabata sun rarrabe komai sun yi aiki Allah ubangiji ya saka musu da alheri ya Allah ya gafarta musu wa qad fassala a aimmatana yace malaman mu jagorori shugabanni sun rarrabe komai na tilkal ahkam waɗannan hukunce hukuncen din wa bayyanu kuma sun bayyana ta listigari wal kibar sun bayyana ta ga yara sun bayyana ta ga manya ba wani wanda ba bayyana masa duk sun yi bayani na yara da manya kama huwa sha'anul akhdari yake, kamar yadda sha'anin mai ahlar yake an gane yayi ma yara yayi wa manya alai rahmatu rabbuna alqawi rahmar Allah ta tabbata akan to kaga wannan shine amfanin wato kazo zo duniya kuma ka yanzu a alarin nan gidajen malamai ko gidajen mutane ɗaiɗai za ka je baka same shi kuma duk wanda zai karanta ya aiki da shi sai ya yi ma wannan mutumin addu'a wannan wata irin daraja ce wanda mutumin na Allah ya bashi ta ai kai ka san ya zo duniya kuma ya tafi ko bayan ma ya tafi yanzu ga shi littafin yanzu ana karanta shi kuma yanzu ana masa addu'a wannan shi ake son kai ma ka zama akwai abin da ka zo da shi duniya kuma akwai abin da ka bari kamar yadda wani mai wani littafi yake cewa otoruk asaran qablar rahim kabar wani gurbi wanda zai rinka zubo maka da lada kafin ka bar duniya kada zama to salin alin haka kawai da ka zo kai ta cin biskuit da burabusko kawai sai ka mutu sati ɗaya sai aka manta da kai baka rubuta komai ba ba yi ba addini nan wata hidima ba ba abin da kai ko halayya na gari kila baka bari ba Wataƙila an tuna da kai mutumin na ɗan iska ne ba kwarai akwai wanda su mutu yanzu ko yanzu aka tuna sai a faɗi haka kaga bai ba wannan bai yi ba ya kamata ce in an ga wani abu ce a ah, wani saboda haka kowa dan Allah iya gwargwadon yadda kake ka kula da wani abu da za ka iya bari wanda zai jawo maka lada bayan kamu wanda zai jawo maka kyakkyawan yau ka bar wani gurbi kafin ka tafi mai wannan littafin ya rubuta abubuwa da yawa wanda shi mai uturu kasar har abin da baka tsammani ma zai taimake ka ba mutuwa duk ya su ya yi ƙoƙari ya tattara abubuwa saboda kawai a taimake ka a cikin waɗannan abubuwa akwai abin da za ka yi ba duka bane suka gagare wa kad su'ila al-imam ahmad hakika an tambayi imam ahmad anin rajuli wato akan wani mutum ma yajibu alayhi min talab al-ilmi an tambaye shi aka ce me me ya zama wajibi akan mutum ya nema na ilimi wanda ya zama wajibi sai aka tambayi imamu ahmad faƙara sai imamu ahmad ya ce ma yi bihi amurar salawat Abin da ya zama wajibi ya san shi ba shakku a cikin sa kuma dole sai ya san shi shine abin da zai isa ya tsaya da abin da aka umarce shi na yin sallah wa amara dinuhu da kuma abinda addini ya umurce shi da shi min as-sawmi na daga azumi wa zakati da kuma zakka wa zakara shari'ar islam ya ambaci wasu shar'o'i na musulunci an gane wa qala yanbaghi lahu an yata'allama dhalik Imam Ahmad yace ya kamata mutum ya san wannan an gane to su ma waɗannan idan za ka san su ciki da waje ka karanta babin sallah babin tsarki babin kabli babin bari ka zo yin azumi abin da yake zama sunna da wajibinsa da da sunnoninsa da mustahabansa da abin da suke bata shi da kafarorinsa ka zo kuma karbi ka dubi zakka maganar zakkar kudi zakkar dabbobi zakkar wane ne zakkar duka sannan da wasu abubuwa na shari'ar islam shi imamu ahmad anan ya takaita yake cewa waɗannan idan ka san su to shi kenan ka san abin da yake na wajibin ka. sauran sai ka bari wa qala al-hafiz ibn rajab hafiz ibn rajab shi kuma ga abin da yake cewa wa amma ma'rifatu ma amara Allah bihi yace amma fa sanin abin da Allah ya umurce shi da shi wa naha anhu da abin da aka hane shi wa ma yuhibbu wa yarda da abin da Allah yake so ya yarda da shi duk ya zama wajibi ya san shi ya san abin da Allah ya umurce shi da shi ya kuma san abin da Allah ya hane shi shi ma ya san shi ya san kuma abin da Allah yake so shi ma wajibi ne ya san kuma abin da Allah baya so an gane wa ma yakrahu da abin da Allah baya so wa yanha anhu da kuma abin da Allah ya hani da kada a yi shi wa yajibu ala kulli man ihtajaza ila shay'in min zalik ya zama wajibi akan dukkan wadda bukata ta kai shi ga aikata irin wannan aiki to wajibi ne san wannan an yi ta'allama ku ya san shi lokaci yayi to nan malamai ne suke baza kowa ake kawo mana ra'ayinsa akan cewa me ya zama wajibi mutum musulmi ya kani a rayuwarsa kuma ana nuna mana lokacin ya karatu don da ka za mu aje anan sai haduwa ta gaba insha Allah wato ma dora in Allah ya